ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na kanewo da rediyo wannan jaruma wadda aka fi sani da rukayya a cikin shirin labari na ta gode wa dauda kahuta rara da irin abin arziki da ya yi wa dattijan cikin kanewar haka zalika kuma ta gode wa abubakar bashir mai shadda da irin nuna goyon baya da suke bawa wannan mawaƙi Dauda Kawo Turara saboda wannan mawaƙi yana haɗin gwiwa da waɗannan manya-manyan masu ɗaukar nauyin fina-finai na Afirka domin ya dinga ba su tallafi, suna rabawa manya-manyan dattijan Kannywood. Ta ƙara da cewa, wannan abin da mawaƙi yake yi abu ne wanda ya kamata a ce manya-manyan masu kuɗi na cikin Afirka suna yi amma kuma ba su fiye yi ba. Ta rufe wannan bayanan nata da yi wa waɗannan mutane addu'ar Allah ya ƙara musu arziki mai ɗorewa a cikin rayuwarsu, ya kare su daga dukkan sharin maƙiya. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. domin samun sababbin shirye-shiryenmu na da rediyo.